Wurin Anti Maryam da ta zuba musu ido don sun masifar burge da ta karasa. Ita ma ta rungume ta sosai ta ce na gode yar uwata kawata aminiyata ta babu kamar ki. Na ji daɗi mataka da kika halarci wannan taron. Allah ya bar zumunci. Amma wa ya faɗa miki a gidan nan? Dariya Anti Maryam ta yi. Ta ce ni ma ina zaune a ofis. Ina tunanin yau ne fa walimarki. Kawai sai gani na ne a tsakiyar ɗakin umma. Ta faɗa tana zaro ido alamar al'ajabi. baki ɗaya 'yan ɗakin suka sanya dariya har da umma aisha ta ce za ki faɗa min gaskiya ai ni ma na ma ƙoshi na daina jin yunwar bari in yi wanka anti maryam ta miƙa mata wata babbar leda ta ce karɓa in kin yi ki sanya cikin jin daɗi aisha ta karɓa ta yi godiya ta shige ciki shaf shaf ta shirya ta sanya kayanta irin na anti maryam ta yi kwalliya sosai sai ga ta kamar ɗiyar roba saboda tsabar kyau da ta fito kam kowa tsayawa kallon ta yayi saboda tsantsar da ta yi sef ya zaro dalleliyar wayarsa ya fara daukar ta hoto masu shegun kyau. Kai ka ce ba indiya ce. A haka suka cika suka ce suka sha suka yi hotuna, kana suka yanka kek. Bayan sun gama suka fara aje ma Aisha kyaututtuka na ban mamaki, kai ka ce wani abu ake. Ko Sadiq da Usman sai da suka ba ta kyauta da ta sa dariya sosai da kuma farin ciki. Dan Sadiq katon glass ya siya mata, shi kuma Usman ya siya mata turare mai shegen kyau. kowa da abin da ya bata ta kuma ji daɗi sosai bayan an gama suka shige ɗaki ita da anti maryam don su tattauna bayan rabuwa anti maryam ta zaro wayarta ta latsa ta ba aisha ta ce kalla ki gani karɓa aisha ta yi ta duba ido ta zaro ta ce me haka anti maryam dama abin da ya sa kika zo kenan maryam ta ce dakata aisha ba wannan ne ya kawo ni ba abdul da kanshi ya bani adres ɗin ku kuma shine ya gayyace ni aisha ki ji tsoron allah ko da za ki hora usman kar horon yayi tsanani saboda bai kamata amin ko da zaki hora Ustas kar horon yayi tsanani saboda bai kamata dan mutum ya maka shari kace zaka rama da sharrin da ya yi maka ba da san samu ne alkhairi ya kamata ki mayar mai tabbacin ke din yar halakce dan haka ki yi shawara da zuciyarki ban ce ki koma mai ba amma kuma ki sani a wannan lokacin babu wanda ya kamata ki aura kamar shi a karo na biyu saboda yaranki da kuma rayuwarsu ba zan so a ce kin je wani wurin kin haifi wasu yaran ba kin raba musu mahaifi don wani ma namijin don ya bata maka rai kirikiri zai nuna miki baya son alakar ki da yaran ki gwara ki koma ma wannan da Allah ya baki zuri'a tsakaninku ko don haɗa kan yaran ki baki ɗaya kamar yadda Allah ya haɗa kanku da na ƴan uwanki tunda kin san dai su umma ba kyale ki za su yi ba da yaran tarki ki zauna a gida ba ko tsaki Aisha ta yi ta tashi ta shige toilet ta fara kuka ba ji ba gani ba ta taba tunanin anti Maryam ba ta son ta ba sai a wannan lokacin yanzu duk irin ukubar da yanzu duk da ta sha a hannun duk irin ukubar da ta sha amma shine har za ta zo mata da maganar banza hmm. ba ni ba ke kam Maryam muddin kika ce haka zaki min sama da awa ɗaya da bata fito ba yasa Maryam gajiyawa ta fito tai masu umma ban kwana ta tafi gida tana yaba taurin zuciya irin na Aisha ba ta taɓa tunanin haka daga gare ta ba lalle ka kiyaye fushin mai hakuri bayan wata shida wasu garada su biyu suka fito da ustas daga wani dallelin gida suna salati mota suka saka shi suka tada da mahaukacin gudu ɗaya daga cikinsu ya ce ɗan azumi ka kirawo dangin shi ka faɗa musu halin da ɗansu yake ciki ka ga daga aiki muka ganshi haka kar a samu matsala ba Dan Azumi ya ce wallahi sai dai numban Aliyu kuma ni yanzu ban ma san asibitin da zamu kai shi ba Bilal. Bilal ya ce yanzu fa kiran Aliyu fara kiran Aliyu kaje. Dan Azumi ya zaro wayarsa ya latsa kiran Aliyu. Bata dade ba tana ringin ya dauka tare da cewa Dan Azumi kuna da bukatar wani abu ne? Dan Azumi ya ce danga, wallahi ga ustaz nan bayi da lafiya baya ma cikin hayyacinsa muna karasa yin wide drop din kitchen dinsa sai jin faduwar abu muka yi Bilal na lekawa ya ganshi kwance cikin jini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Aliyu ya ce tare da cewa kuna ina yanzu? Ba mamaki ciwon ne ya motsa. Dan Azumi ya ce ga munan a bakin hanya. Ba mu san asibitin da zamu mu kai shi ba. Muna cikin motar sa ma yanzu haka. Aliyu ya ce ku jira ni a nan gani nan karasowa. Suka amsa mai da to suka zauna. Suna tattaunawa akan ko me kawo mai haka? Mutum har mutum ga kuɗi ko ta ina to me damuwar shi? Rashin samun amsa yasa suka share zancen. suka shiga wani harkar har Aliyu ya zo ya ɗauke shi a motar shi shi da Umar ya ce ma ɗan azumi su koma su karasa aikinsu da to suka amsa suka juya su ma sa Aliyu tafiya suka suka yi ran Aliyu a ɓace ya ce ka san menene Faruk wallahi billahi lazi Abdullahi so yake kashe kanshi akan wannan yarinya ka san fa duka wata biyu kenan da sallamo shi daga asibiti dan zuciyar shi ta yi mugun kumburi amma Abdullahi ya kasa daurewa ya ce ta ya fitar ma da zuciyar shi san wannan yarinyar danginta suna ganin sun yi kuɗi sun isa su yi duk iskancin da suke so da ita ita ma shi yasa take jin ta kai wata sai wata bashi wahala suke last week ya ganta a kasuwa ina shagon shi zan karɓi sakon da ya bada a kai ma antinmu da ta haifu nan ta gifta kar ka so ka ga yanda ya firgice dan nisan ban maganta ba wallahi ya bi ta da gudu kamar mahaukaci ana ta kallon shi yana mata magana ta ki kula shi daga karshe ya cin mata ya durkushe a ƙasa ya rike ta yana kuka amma ba kunya ba tsoro yarinyar nan ta rufa mai maraka kamar yanda ta mishi a asibiti maran da ta mai wallahi har faduwa yayi ta kuma gifta shi ta wuce ko a jikinta amma Abdullahi ya miƙe yana binta jini na bin shi jini na bi mishi riga da kyal na samu na shawo kan shi na sashi a mota muka gida hajiya ta lallashe shi akan ya bar wa Allah komai ya amince kamar gaske amma ashe sai da ya samu kanshi sai da ya samu kanshi damuwa akan abin da bai damu da shi ba na san mafarin tashin ciwon nashi kenan kuma wallahi wannan yarinyar da ni ce na gama da ita har abada Aliyu ya faɗa a fusace Faruk ya ce kai hakuri Aliyu shi fa so ba ruwan shi da wani girma ko malanta muddin ya shiga zuciyarka fidda shi sai Allah wani ma shi ke zama sanadin mutuwar mutuwar shi ko haukacewar sa kamar halbin bindiga ne a tsakiyar zuciya ka san ko ba zancen rayuwa sai dai mutuwa balle irin su Abdullahi da basu iya so ba saboda ba su da biye biyan mata balle su iya yaudara don haka ka bar shi kawai ka taya shi da addu'a shine mafita dan ni wallahi tausayi yake ni matuka dan kuskure yayi kuskure amma tunda ya tuba ya kamata Aisha ta yi hakuri ita ma haka nan Aliyu ya ce kar ma ta yi wallahi dan uwana idan ya mutu ta dalilinta sai na kai karar su azzalumai da basu san kaddara ba Faruk ya ce kai hakuri Aliyu zaka wuce asibitin faga ta nan tsaki Aliyu yayi ya koma baya suka shiga cikin asibiti aka karbi ustaz aka shiga da shi ciki aka fara bashi taimakon gaggawa bayan awa biyu wani likita ya fito ran shi a bace ya kira wasu Aliyu shi ma Aliyu fuska a daure ya ce Faruk zauna nan kafin in zo dan naga alamun fuskar shi ba mutunci likita ya bi suka shiga ciki ko zama dokto bai yi ba ya juyo cikin fusata ya ce in kun san akwai abin da yake so ku ba shi ku huta mana mu ma mu huta amma wallahi tallahi ba ku da mutunci ba ku da adalci ko don kun gan shi kalar ustazai shi yasa kuke mai abin da kuke so sai kun gan shi cikin hali kana za ku kaso za ku kwaso shi ku kawo mun to wannan shine karo na karshe ba zan sake karbar sa ba ha ba ana haka kullum abu daya ba canji kullum kai dakata kar ka min maganar banza yanzu nan zan saba maka kamanni dan ubanka ka taba ganin jin daɗi ya sanya an kawo mutum asibiti koko in muna da maganin abin da zamu maganin abin zamu ki bashi kai ka nemo mai abin da yake so din ko nawa ne zan baka dan buran ubanka ba za ka ta sani gaba kana min faɗa ba sai ka ce ɗanka kyauta kake karɓar shi ne ba mu muke badawa ba ko yanzu kana iya fiddo shi in canza mai asibiti wabar likita kawai da baka san abin da kake ba baka kuma iya magana ba Aliyu ya faɗa a fusace likita ya ce ka yi hakuri raina ne ya ɓaci Aliyu shi ya sanya ban ma san na faɗa maka haka ba Aliyu ya yi tsaki ya fita daga ofis ɗin baki ɗaya ya yi wurin da ya ga an shiga da ustas. ɗakin ya faɗa ya gan shi kwance sambal kamar gawa gaban rigarsa ya yi bilindin duk ya ɓace mai da jini bakin shi sanye da roba na karin numfashi kwallaye zubo ma Aliyu ganin yadda ustas ya koma kamar mahaukaci ga wani gashi da ya cika mai fuska kamar tsohon biri kai ya girgiza ya ce ya rabbil alamina ka kawo wa bawan nan naka karshen al'amarin nan Allah ka yi gaggawan daidaita tsakanin shi da matarsa in akwai sauran zama Faruk ya yi sallama ya shigo bayan shi Hajiya da Alhaji ne Hajiya ta karasa wajen gadon da ustaz yake ta jijjiga shi da karfi ta fashe da kuka ta ce Abdullahi dan Allah ka tashi kai hakuri ka bar ma Allah kamar yadda ka ce shine zai baka mafita dan abda dan Allah Abdullahi kai tawakkali kar ka yi sanadin da zan rasa ka Alhaji ya rike kai ya ce hakika an tafka kuskure tun farko wallahi kai da ka san waye kai kuma ka san abin da kake iya jurewa da wanda ba za ka iya jurarsa ba amma kai wasa da damar ka gashi nan wa gari yawa ya yanzu cikin kuka hajiya ta ce dan Allah kai shiru Alhaji idan ba za ka faɗi alkhairi ba na ga ma kai kamar ma daɗi abin ya maka da ka tashi sai ka rinka goranta mishi bayan kaddarar shi ce ta zo a haka kuma bai isa ya tsallake ta ba ka sani Aliyu ya share kwallar idanun shi ya fita Don muhawarar iyayen nashi mahaushi yake bashi kai tsaye mota yawo yi kasuwa har shagon Mujahid bayan ya je ya faɗa mai halin da ake ciki tare da neman alfarmar ya taimaka mishi in ya san muhallin da su Aisha suka koma ya je su je shi ya basu ya basu hakuri Shiru Mujahid ya yi sai da ya taka na ya ce gaskiya ban ya isa Mujahid ya isa ba sai ka ce komai ba. Aliyu ya faɗa cikin hawaye har ya juya zai fita sai kuma ya dawo idanun shi na zubar da hawaye ya ce Mujahid kai kanka kaddara da Allah ya sanya ustas ya faɗa. in Allah ya so zai iya jarabtar ka da wanda ta fita shi shin zaka ji daɗi ka nemi gafara ga wanda kake tunanin zai gafarta maka amma ka kasa amma ya kasa yafe maka a matsayinka na dan adam mai kuskure da ajizanci wallahi wallahi wallahi ka ji rantsuwar dan musulman kwarai ko Abdullahi yanzu ba kamar nada bane mujahid ya kebantar da rayuwar shi daga kowa ina mai tabbatar maka da cewa yanzu Abdullahi ko aboki bai da shi ko kasuwa bai cika zuwa ba yana can sabon gidan shi ko cikin ma'aikata bai zama sai dai ko kaga ya keɓe kanshi ko ya yi karatu ko ya yi tunanin matarsa ni ya sakarwa ragamar komai nashi saboda iyakar abokin shi yanzu ni ne sai faruk dan ya ce ya gama aboki har abada tunda babu mai san shi babu mai iya jin dan ya yi kuskure ya roki gafara da za a gafarta mai wannan ke tabbatar mai da cewa yau ko mutuwa ya yi waɗanda suke rike da shi a rai suna da matukar yawa ciki kuwa har da kai mujahid ya faɗa min duk yadda kuka yi amma ba komai kamar yadda ya maka alkawari ba zai sake takowa shagonka ba ni ma daga yau ba za ka sake na ba halin kuma da yake ciki Allah zai ba shi lafiya in kuma wannan ne sanadin rayuwar shi Allah ya karɓi tubarsa ya sada shi da annabar rahama Aliyu ya karasa cikin matsanancin kuka tare da barin shagon da sauri a guje Mujahid ya biyo shi shi ma kuka yake sosai ya ce ka kai hakuri ka nemi yayanka ya min abin da ban taɓa tunani ba kuma wallahi tuni na yafe mishi na dai bashi lokaci ne don ya fahimci kuskuren da ya yi na yarda mu je in kai ka gidansa Aisha fara'a sosai ta bayyana a fuskar Aliyu ya share hawayen shi ya ce mu je to Mujahid ya karbi keɗin motar suka tafi kowa shiru yayi yana tunani cikin lokaci suka kawo bakin tangamemin gidan gidansu Aisha kai tsaye Mujahid da yake ya saba zuwa ya danna hancin motar ciki bayan mai gadi ya buɗe mai suka gaisa suka karasa ciki inda ya ga wata karamar mota mai masifar kyau yi parking din yi parking din tashi suka fito tare da karasawa bakin kofar falon suka bubbuga cikin lokaci Usman ya fito ya buɗe hankalin shi na ga game din Mario da yake bugawa sosai Aliyu ke kallon shi don rabon ma da ya ga yaron Ustaz har ya manta amma ba zai taba iya mantawa da su ba saboda kamar saboda kamar da Usman ke yi da Aisha ta wani fannin kuma da Ustaz Aliyu ya ce son ya kake fararen idanuwan shi ya dago irin nan maman shi ya zuba ma Aliyu su cikin miskilancin da ya zama ɗabi'arsa ya ce normal uncle good morning Aliyu ya ce morning to how are you Usman ya ce I'm fine uncle Aliyu ya ce good baka gaida uncle Mujahid ba ko Usman ya juya kansa ya ce sorry na manta nan suka gaisa da Mujahid Usman ya ruku hannun shi ya ce uncle Mujahid kwanan ka yau sha ɗaya baka zo ba me yasa cikin murmushi Mujahid ya shafa kansa ya ce kai hakuri son abubuwa ne suka min yawa ina umma da umminka usman ya ce ummina ba ta nan ita kuma umma tana ciki tana dafa mana tuwo aliyu zai yi magana sai ga umma ta fito tana tambayar usman kai da waye kake ta tambaye tambaye usman ya ce su uncle mujahid ne da wani uncle din mai kama da abdullahi mu mai kama da abban mu dan bai san kannan uban shi ba tunda ustaz baya bari suna zuwa gidansu jin haka su mujahid suka sake sallama suka kutsa kai cikin falon zuciyar aliyu tunkushe da takaicin a ce yaran dan uwan shi bai san shi ba umma ta musu maraba tare da kawo musu kayan motsa baki bayan sun dan sha ruwa suka gaisa sai kuma kowa ya yi shiru katse shirin umma ta yi da cewa mujahid kuma wallahi ina zancen ka cikin raina akan na daina ganin ka kwana biyu ina so in kira ka in ce ko lafiya mujahid ya sun koyar da kansa kasa don baya so ta kalli cikin idon shi ta gano karya zai mata ya ce umar ina asibiti a zabirai ta ce subhanallahi me yasa me ka ne haka ba mu da labari mujahid ya ce umma ina aisha tukunna umma ta ce ba ta nan yau kwanan ta uku da tafiya saudiya ita da saif suka tafi da abdul da matar shi da karfi aliyu ya rike kansa ya saki wani irin mahaukacin kuka da ya sa ta shi a gigice ta ce mujahid waye wannan ba shi da lafiya ne shi ma mujahid din hawaye ya share ya duka kasa tare da rike kafar umma ya sanya can kuka da ya sake rikita umma kamar za ta yi kuka ta ce wai dan Allah me ya faru ne kuka sa ni gaba kuke ta kuka wallahi ni ma zan yi kukan ta faɗa tana taɓe baki kamar za ta yi kukan Aliyu ya ce umma ni kanin ustaz ne zuciyar ustaz ta kumbura an tabbatar mana da cewa cikin kankanin lokaci idan bai samu abin da yake so ba wallahi zuciyar shi za ta buga kowa ya rasa shi umma ke uwa ce kin san ciwon da don girman Allah ku yakuri ku ba shi dama ta karshe ya horuwa Ustas, ya horu umma wallahi ina mai tabbatar miki da cewa ba zai sake abin da yayi ba yanzu tunda har gashi a gabar mutuwa kuma Aisha ce kaɗai maganin ciwon shi wallahi umma ya yi hankali yanzu sosai ki taimaka mana tunda ya dade da mayar da auren su dan Allah ki bashi matarsa umma ke kanki sai kin ji kin sauke wani nauyi mai girma da ke kanki Mujahid ma ya dasa tare da cewa kuma tsawon lokacin nan da kika ga baki ganni ba muna wurin shi dan yanzu da ustaz ya miki sai kiga yana kokarin guduwa dole muke tsayawa a wurin shi ne da dan ne da ƴan uwan shi Umma ni kaina da nake ganin na bar shi wallahi dole ta sa na hakura da duk abin da ya mun ganin halin da yake ciki na roke ki da Allah Umma ki hakuri ki maida mishi matar shi ki bi su da addu'a kawai ki kuma zuba ma sarautar Allah idanu still umma bata ce komai ba sai ma zama da ta ta buga tagumi dan ita abin ya mata dan ita abin ya matukar ba ta tsoro a ce kati ta sa ta tsakiya suna kuka haka babu ko kunya ai dole bakin ta ya rufuro wayar Aliyu ta yi ringin ya zaro ta ya kanga a kunnen shi tare da cewa Faruk ina jinka Salati ya sake da karfi tare da miƙewa jikin shi na rawa yace gani nan a hanya yanzu insha Allahu a guje ya so fita umma ta tashi ta riko shi ta ce me ke faruwa haka mujahid ya saki kuka tare da cewa ka faɗa mana dan Allah halin da ustad din yake ciki halaci wanne ya motsa Aliyu ya share hawayen shi ya ce jini ake bukata yana ta blending shine ake so cikin gaggawa zan je a duba nawa a gani dan an ɗebi na Faruk Usman ya fashe da kuka jin an ce uban shi babu lafiya yace ina zuwa nema Umma ta ɗauko gelanta da Sadiq a kafadarta da ke bacci ta ce mu je mu duka don tana ganin kamar shiri ne suke mata ba karamin daɗi aliyu ya ji ba ko ba komai ya ga alamun samun nasara kulle falon umma ta yi ta fito ta iske mai gadin su da wani direba da sef ya ajiye musu ta ce musu za ta je ta dawo yanzu ita da mujahid fatan dawowa lafiya suka mata cikin kankanin lokaci suka zo asibitin aliyu ya amshi sadiki ya rike suka isa har ɗakin da ustas yake sadda suka isa ana rirriƙe da shi yana ta kwarara aman jini hannun shi kuma sanye da ƙarin jini ana mishi kuka Usman ya sake da saida ya da tada Sadiq daga bacci da gudu yayi wurin ustaz ya kamo hannun shi ya ce 'Abba na, waye ya ja maka ciwo Hajiya da take duki tana kuka ta dago idananta ta sauke su akan su Umma da suka yi tsaye a gefe suna ganin ikon Allah da sauri Hajiya ta karasa wurinta ta kamo hannunta ta ce kin gani ko Hajiya kin ga ikon Allah kin ga ibtila'in da ya faɗa ma Abdullahi a karo na biyu ko Hajiya dan girman Allah ku tausaya min kar ɗana ya mutu Hajiya wanda ya ji kan dan wani shi ma Allah zai ji kan nashi kin haifa kin sani dan Allah ku bashi dama ta karshe dan Allah Hajiya Umma ta ce ba komai Allah da ya bashi lafiya Hajiya kuma ni ai ba ni ke ba da lafiya ba Allah da ya dora mishi shine zai bashi lafiya ko kuwa Hajiya ta ce shikenan Hajiya ba komai ta faɗa tana juyawa wurin ustaz da bai san duniyar da yake ciki ba sadiq ma ya koma wurin da ya ga usman ya yi tsaye yana hawaye tare da cewa abba ka tashi mu tafi gida sahajiya da suka ga Umar karchat ba su tsaya bi da kanta ba suka afka ɗakin faruk ne kaɗai ya yi karfin halin rugawa ofis ɗin likita ya faɗa masa ciwon ustas ya tashi sai ga su sun yanko da gudu kusan likitoci biyar suka yi ɗakin umma ma biyun su ta yi tana hawaye har ta kai bakin kofar sai kuma ta tsaya tare da latsa wayarta ta kira nambar Aisha ta kira ta har ta katse ba ta ɗauka ba sai da ta mata kira biyar kana ta dauka a fusace umma ta ce uba mai kike ina ta kiran ki baki ɗauka ba Aisha ba ta ce komai ba sai kuka da ta sanya ma umma Allah sarki wannan kenan duka duka nan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba dan cin yadda za ta kasance kuma huta lafiya